المرسلين سيدنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب المساجد التي على طريق المدينة باب الباني أكثر مسلاتين وأن أكثر مدينة يمر الله ودين كل مدينة مكة بكر المقدمي قال حدثنا فلان بن سليمان قال حدثنا مسلم عقبه قال رايت سالم بن عبد الله شي مسلم عقبه شي ناك سالم بن عبد الله يتحرى اماكن شنا زارين وسوره ne min tsariki daga hanya wanda da yake na sallah gare su wai hadisi shi na cewa anna abahu mahaifi ne Abdullahi bin Umar kana ya kasance su bi haji na sallah gare su wa annahu haqiqa cewa shi Abdullahi bin Umar annabi ya ga mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi na sallah bi irkal ambiya daga wannan wurin don haka tantance shi talim da koyi da mahaifi ne shi kuma mahaifi shi na koyi da mazo sallallahu alaihi wasallam wa hadathani na dubu shi mutum da uba wanda kenan ka ga mutum da kuwa yana hadisi guda dubu guda da salimu na guda na ibuna salimu a ibnu abdullahi ibn umara na dubu umara abdullahi ibn umara yace wa hadathani na wani. an ibn umar radiyallahu anhu annahu kana ya kasance shi ibn umar yusalli fi tilkal amkiyati shi ya salla da wannan wurare wata alf salima ne tambayar salimu wala alamu ko shi musan ukuba ce bayan ya samu hadisi kuma ga nafi ya yi wannan ne bayan hadisi na duk saboda shi musan ukuba ya ga salimu abdullahi shi na zaɓen wurare shi na yin sallah ya bi shi ke nan da madina har zuwa makka duk inda ya sallah ya yi sallah wannan wurin mutum mai hukuma shi na cikin almajirai da salimu na abdullahi shi na cikin almajirai na ah, wannan na dubu mola abdullahi bin umar ya ce bayan wannan wata an shi salim halitta mai salimu wala a alamu ban san salimu ba illa wa ba kana ta an kai ya dace da natu ya dace da natu kan amsa da ya haɗu dukkanin wurare duk inda ta duk inda za ta yi faɗa min salimu ya faɗa min wannan wurin illa annahu ma ta yi su ikhtalafa sun samu sabani fi masjidin da wani sallaci guda bi sharifa ruha'i wanda a can sama inda aka ce ruha'u sunan wurina shi ruha'u tsakanin da ruha'u da madina zuwa ruha'u an ce kilomita an ce a mil talatin da shida na حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا قال حدثنا انس بن اياد قال حدثنا موسى بن عقبه an nafi inda ga nafi kenan ya tashi buhari ya ɗauki isnadi na ana suna iyalin ya bari isnadi na na wannan na fulaidun suleimana a ya kunna isnadi suleimana na wannan haka nan na fulaidun suleimana ya ɗauki isnadi na ana suna iyalin saboda hadisi na wanda ya gabata na fulaidun suleimana kala hadisi na mutum da uku ba yawa ce ta mutum da uku ba mutum da uku ba ya ce ya ga salimu na aikatawa ita kuma wannan riwaya ta anasu mu iyalin ita ma riwaya ce daga mutum uku ba mutum ne uku ba ce Allah bai daga nafi'u nafi'u shi kuma yace anna abdullahi hakika abdullahi kenan ayyuki shugaba ne a haɓar ku ya faɗa mishi anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yanzu shi na tafka shi da wanda ya da ke da zuwa ma sunan wuri na mashhuri wanda ya kasance ne ni kafin mutanen Madina dan madina zuwa zuhulefa mil hudini da zuhulefa da ainihin a nan zuhulefa zuwa makka mil ɗari nuna ba ne kina ce wa kana ya kasance zara da amin gabo idan manzo Allah ya dawo daga wajen yaki wa kana fi tilka ya kasance ga wannan hanya in dai wannan hanya ya biyo aw fi hajjin ko kuma daga hajji aw wajen ko daga umra in ya hito da wajen yaki in ya hito da yanzu hulefa ko yi hito da ko zo daga hajji ko umra wa bada bi badal wada in ya sauka ga raki wanda aka ce ma wajen ake nan wa kana idza raja'a min gamin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة مضى الله كان يتسن شيء يدرشي أن سوكات ذو خليفتي حين يأتي بلوك سن الأمرة وحين تتي هكا لنك هجيني إينا هكي لوك سن هجين وينزل شنا سوكا تحت سامو رتين كاكشن وتمقريا في موضع المسجد الذي يمسلا شين ذو خليفة الذي ذو خليفتي وجه تتشي ذو خليفة وكان مضى الله يتسن شيء إذا رجع من قلوس إن يستعمل بجن kana fi tilka in ya biyo ta wannan hanya au hajjin ko kasance ya dawo daga hajji au umratin ko umra wa habada bi badani wadin ya tafi da wannan wadin wanda aka ce mallal a jiki to fa min badani wadin in ya hau saman in ya wannan rahidin ana hadir bada hadi shi na inda sunan wurina Allah wanda ya kasance shi na gabatin gaba ta wannan rahidin a shari'iyya ta gaba fa'arrasa sai mazu Allah ya sauka wannan wurin abin da aka ce ma tarisu su da sauka kashi dare saboda hutu sai a sauka kashi dare domin su huta wasan tamta ala su tamma sai mazu Allah ya sauka wannan wurin zai shi rungumi abin da aka ce ma rungumi wa ka kwanta domin ka huta ko kuma wasan sauka saboda hutu kai ba ta kwana ba to ayi shi da zama kashi biyu akwai ta aizi wanda ya kasance ƙarshen dare aka yi ne akwai ta aizi wanda ya kasance shi kuma ƙarshen rana aka yi ne wasu malama sun ta kan abin da aka ce mata aizi ta kare a buta ta ƙarshen dare da kuma ta ƙarshen rana amma abin da aka bayyana akan cewa sauka a buta ƙarshen dare shi aka ce mata aizi amma abu gadin ya ta akan cewa da farkon dare da tafka ƙarshen dare da tafka ƙarshen rana a buta da ɗaya da aka yi aizi. ba a da musamman manzon Allah ya rumi wannan wurin a yanzu bin hajjawa ya gani kalla yadda da inda majid bai tabbabin masallaci ba Allah zai bi hijabi wanda aka yi durwa sai akwai masallaci wanda aka zagaye durwa sai to ba da manzo Allah ka ba wala alal akimati wala alal akimati sannan kuma ta manzo Allah da ta saka ka da ni ba Allah ji Allah ya alal majid wanda kasance saman ta akwai masallaci bai ta saka ta ba kana Allah ji kana Allah ya alal majid to kana san mahalli yadda manzo Allah ya sauka da san mahalibin nan wani nan akwai wani ruwaki wanda kasance abin da aka ce mahalibin wani amikun ruwaki wanda kasance mai ruhi ne a cikin shahalibin yusan dai abdullahi ya ku abdullahi inda ya kasance shi na sallah wannan wurin fi yi faɗa ne yi kusurun cikin wannan rahin cikin wannan gefe akwai tudun rere da yawa kusurun akwai tudun na kala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama san mai yusanni can na manzon Allah ka yi sallah can cikin su da nere da ya tafi cikin wannan rahim cikin wannan rahim ana ce mishi halil rahim ne mai fadi sosai sosai in manzon Allah ya tafi ciki nan ciki suka sallah to sai ya kasance wata har sai sai ainihin gebe ya ruruzo fi ciki ne da wata hali wata hanyar sauka cikin wannan rahim wa fada har sai rubi fi da wata hali fada har sai sai ainihin gebe ya ya rubuto ciki ne din ciki ne da fata hali ya kuma rubuto da sunatin da duk ake yin da duk wanda ake yin wannan wurin ya rubuto da shi hatta da kana zalika makana hatta wurin wannan wurin allazi kana abdullahi ibn bihi wanda Allah ya kusa ce shi Allah shi ne ke da kai wannan wurin bai samuwa saboda cikin gebe yake to gebe ya kasance sai ya rubuto ya rubuto sai ya rubuta gaba ɗaya wannan wurin din gaba ɗaya domin ko na Allah ya kusa ce Allah saboda manzo Allah da sallah wannan wurin وأن عبد الله بن عمر حقيقة عبد الله بن عمر حدثه يا فدا مشي وأن عبد الله بن عمر حقيقة عبد الله بن عمر وتميا فدا مكيدا نافق حدثه يا فدا منافق أن النبي حقيقة مرضو الله صلى الله عليه وسلم صلى صلى حيث المسجد صلى يا صلى حيث هو المسجد سبوة حيث بقى جيك لا تتجه بقى جيك لا تتجه صلى يا صلى هو هو المسجد عندك تتجه مصلى شيء haihu ruwan masjidu inda ake masallaci aka yi karami manzo Allah sallallahu alaihi wani masallaci karami Allah zai nuna masjidu wanda ba daidai da masallaci ba Allah zai bi sharifin rabai wanda aka mara babu nan na sabani yake tsakanin riwaya ta salimu da riwaya ta nabi shi riwaya ta salimu ya ce sallah bi sharifin rabai shi kuma ya ce a kowanne masallacin ne ya sallah وقد كان عبد الله hakika abdullahi ya kasance ya alamul makana ya san wannan wurin ko kuma kana abdullahi yulimul makana shina wa wannan wurin alama domin ya zo shiga ne shi Allah zai kana na nabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya kasance ya sallah shi ne ya shi shina cewa san mu an ne ka in ka zo wannan wurin wannan wurin ka sanya shi da gare ka yi na tafi mu firma jiki. lokacin da ka tsaya cikin masallaci ne kana sallah wa zalika majid wannan masallacin shi kuma wanda ake sallah ciki ne ala hafati dalili shi na gehen hanya azumi na ta bangaren dama wa anta zahiba ila makka amma haka za kana makka idza kana makka ta kayan kenan to masallacin shi na nan gehen hanya bangaren dama bainahu wa bainal masjid al a tsakani ne da babban masallaci ramiyatun bi hajarin daidai ji wata dunci aw na ko zalika ko abin da ya kama da wannan wa annan na wala hakika wala zahi na wala kana ya kasance yusuf shi na sallah illa da mun allazi da mutarifin rafa'i yusuf shi na sallah illa da yanku kusa da wani karamin duki allazi inda da rafa'i wani kasance can shi karshen rafa'u inda mutarifin kuma karshen arrafa'i sunan wanda ake cewa rafa'u na birni na babban birni wa zalikal irku wato wannan wurin inda suka sauka wannan wurin inda suka sauka shi sallah cikin ne ko dai dai wanda duk ne ka sauka kusa gare shi intihau darbi shi ne ƙarshen watan intihau shi ne ƙarshen karshen darbi gine ne ala hafa da dare wanda ka tafi shi ne gehen hanya dunan majidi wata shi na kusa ga masallaci ai karibin minhu dunan majidi shi na kusa ga masallaci Allah zai bayyana ku wa bayyana muntarki wanda a tsakanin ne bai tsakanin al-mutarki da rubani wa anta zahibu ila makkata alhali ka ta sama zuwa makka وقد ابتني يسمى مسجد وقد ابتني يسمى مسجد an gina masallaci wannan wurin wannan ya kun abdullahi yusalli fi zalika masjid amma abdullahi bin umar da ya kasance shi na sallah cikin masallacin ba kana ya ya kasance shi na bari ne an ya tarihi hagu ne wanda na abu sai shi don shi baya gare shi wata ne amama ko shi sallah gare shi ila irki zuwa ga ainihin wannan rahin da fi kai in ya fada cikin wannan rayuwar da shi sallah ciki ne wa kana abdullahi abdullahi ya kasance ya ruhu min shi shina shiga cikin birnin rauhabu wala ya suje zuhura ba ya sallah azhur cikin wannan birnin hatta ya ci ya zalikal makan sai ya zo wannan wurin inda aka ce mu irku bayyana ne sai shi sallah shi ne kalla shi ne wa sallah shi azhur sallah azhur din shi ne wanda a gaba da bin makka idan ya dawo daga makka ya shigo wannan wani da aka ce ma irku wanda ya kasance shi na cin wajen raba'u fa in ma da bihi aula suhi idan ya wuce wannan wurin gabanin su ba shi da za sa'a guda in ya kasance su wannan wurin ko da su wannan wurin ana samun awa guda ka ya sallar su bayan domin ahirin ne ne ko kuma ta yi so wannan wurin ƙarshen dare a ah, wannan ahirin sahari ko so wannan wurin ƙarshen jiki wata saboda shi dace da lokacin da manzon Allah ya salla ga wannan wuri ko kuma ya samu sallah inda manzon Allah ya salla a rasa shi ma zai sauka wannan wurin hatta ya sauke da ha su sai ya salla su bayan wannan wurin inda aka ce wajen su sai ce wa ana Abdullahi ibn Umar ku. sannan shi ne ya ce kuma hakika Abdullahi ibn Umar ku ya faɗa mishi annan nabiyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance ya zuba shi ya tafka ta haka tarhatin karkashin wata iskanya isan ya zo da kasance zahmatin sarhatin shajaratin zahmatin azimatin mai girma dole ruwan sati ba ta kai birnin da aka ce maruwa da satu ba an yi min shi na zama ga hanya to an ce ita ruwan satu wa tamfar ta shi goma sha uku ta tsakanin da makka na zuwa sannan zuwa a da madina zuwa ruwan satu farsa shi goma sha uku dani an yi min tsariki ko da mana hanya wani ja hadari amma kuma wurin ya kusan hanya wato wata abu wata ita hanya ta tanya ita hanya wanda ka shi tana da ga hanya amma kuma ta kusan hanya din to in ya zo wannan wurin yi makarin badahin akwai wani wurin da kasance badahin ai wasu in mai ruwa ta hanyar sanar kuma ta wuri mai taushi na hatta yusiya har sai ya sadu ainihin shi hatta yusiya sai a zuwa hanyar ruwa ya sadu ko kuma ta hatta yusiya har shi wannan wurin ya sadu min aka macin da tudanni hatta yubdiya min aka macin har shi wannan wahidin wanda ya kasance shi na da fadi ko sai wanda shi babban dakin mai yalwa ta hanyar ko mai taushi hatta yubdiya wata hashta min aka macin da tudanni duwayen da bari duwar ta ci duwayena amma kusa saka bari ni wata kini na aure ta ci ko kuma wata duwayen da bari duwar ta ci kusa ga ainihin a kusa ga ainihin a bari wanda ya kasance an san abin da ake bari ne motsa wasu ɗan duka ko kuma duwaye da bari ne kusa da wata hanya ta aro ita ce wanda idan shi Allah bin umar ya so ruwa ya da ruwa ya tattu wanda sai ya hin cikin ta in yi mutu cikin wasu cikin nina babban bin nina in yi mutu ciki ne to cin wani babban ice icen nan wanda ya kasance babban na shi a cikin wani rahi rahin na wanda ya kasance mai faɗi na to nan ya shiga ciki ne wata cikin wahin nan kuma wata akwai wata hanya akwai wasu ɗaya hanyoyi da wayar da bare da ruwa sai ya kai ga wasu hanyoyi wanda ya kasance suna kusa da ainihin sai ya kai ga wani wuri wanda ya kasance da wayar da bare da ruwa ciki na kusa da hanya ta ruwa ta dinne ne tsakanin wannan wurin zuwa ga wurin fito mil biyu waɗannan kasara a alaha wanda ita wannan gemin saman sa ya rugudu fansa na fi yoke ha ya rugudu ya kakato fi yoke ha cikin ta wanda ya ka'i mata alaha ne amma ta da haka nan shi wa shi gemin da ya rugudu wanda ta haka nan sama haka ya rugudu ya zama haka nan kama a ce ya shi ya gari amma ya tuwo tsaye ya faro tsaye kusa da da tsaye to shi wanda gemin da ya rugudu da sama da ya rugudu ya rugudu ya rugudu gwadatin nan haka na can sama da ita ɗaya da duniya haka da wani cikin ya zauna shi ruwan ya zauna wace ƙa'i to Allah sake alhali suna tsaye Allah sake a kan kwarinta wai sama bai yi ƙasa faɗi ba kasa bai yi sama faɗi ba wafi sake hafa su gun ƙarƙashin wannan wasan ainihin a ruwahin kusubun akwai su da ni na rere kasirin masu yawa al kusubu yau tilin wa na abdullahi bin umara حديث عبد الله بن عمر حدثه يا فتى مناجه أن النبي حقيقة مزوع الله صلى الله عليه وسلم صلى في ألف ثلاثين يا صلى وتجيه ورجل من وراء الأرض وتنباك وليول أكتشم الأرض رجل سنورينا وأنت ذاهب إلى وأنت ذاهب الحالي كما كان بيتهيا إلى حبة zuwa ga wani falalin dutse dutse wanda ya kasance dogo na mai fadi shi aka ce mahabbar ya kuma hizabu yanzu zalibar majidi gun wannan ce akwai kaurari kaurka guda biyu kasu za su kuma wata kauri kogo da radmon akwai radmon ne hijarati akwai wasu farin tsaye. saman waɗannan kaurka an yi alama da su wa an yi mini tsari sannan kuma ta dama ga wannan hanya ɗin eh, hmm? a an yi mini tsari wa ta dama ga hanya waɗannan kaurukan wata kauri juna ko kuma kauri uku suna nan dama ga hanya to wannan kauruka guda biyu ko guda kuma da dama ga hanya ce ce inda salama da dare wata suna nan inda salama da dare kun wasu durwar ɗaya na hanya manyan manyan durwar da su aka ce masalimatu ko kuma salamatu ya an ka ce salamatun jam'u salamatu ya an ka ce salamatun jam'u salamatu to abinda aka ce masalimatun babban dutse abinda aka ce masalimatun babban ici dace inda salama ta tsaye wato kun mushrika ce na hanya da an ce inda inda inda salama ta tsaye in kuma an ce inda salama ta tsaye ko manyan manyan wasu gurbe da wanda ke na hanya bayyana ula'ika salamati tsakanin waɗannan durwatsan ko kuma bayyana ula'ika salamati tsakanin waɗannan durwatsai ko bayyana ula'ika salamati tsakanin waɗannan manyan manyan itace kana abdullahi abdullahi ya kasance ya shiga lokacin maraici cikin su min nasarci daga inda aka ce ma'arju ba da an tamila shamsu bayan rana ta karkata da zahinta ba an tamila shamsu bayan rana ta karkata bil hajjati zafi sosai wato ta yi rana zafi sai shi abdullahi ki sallaci sallah ta azhur fi zalika al-masjid wannan masallaci ya kare da wannan sai ce wa anna abdullahi ibn umar hakika abdullahi ibn umar kuma hadisa ku ya fada munafiku shi ko na ya wada mutum na uku ba anna rasulullahi hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama nazala ya sabka inda tara hajin gun wasu manyan manyan buru wasai ko kuma inda tara hajin wasu manyan manyan itace hanya tare da rikuwa da kasance zaba ga hanya su fi matilin fi matilin wata cikin wani cikin wani gefe babban gefe shi wannan gefen duna harsha an taso muka ke duna harsha shi na kusa da wani tsuntsaye da aka ce ma harsha zalika la matilu la tukun bi qura'i harsha zalika la matilu wannan gefe la tukun ya amfaru bi qura'i harsha da makuburan harsha da bare bare ne na harsha ya kusa gare su bayan huwa bin tsariki tsakanin da hanya qaribu min darwati ya yi musu kamar jiba ta ainihin kibiya kamar a jefa kibiya dai da kan nisan kibiya to shi a tsakanin wannan duki wanda aka ce ma harsha da hanya wa kana abdullahi abdullahi ya kasance yusalli ila farhatin kina sallah kusa ga wata istanya hiya a karabar sarahati ita an manyan kusan da dukkanin itace da zuwa ga wannan hanya وهي أتولهن كما تاهي تصور وأن wa anna abdullahi ibn umara hakika abdullahi ibn umara haddasa ku ya faɗa a malatu shi gona to ya faɗa mutum da uku ba annan nabiya haƙiƙa mazo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yanzu shi na sauka fil masiri cikin wani gefe allazi fi adana marar zaharani wanda ya kasance shi na kusa ga marar zaharani ya tuka marar zaharani kanin da kuwa maka da goma sha shida a shi an kusa ga maka kenan madina ci, amma kuma na jiha ta madina hina ya habitu min safarawa hina ya habitu doka ta da sauko bisa saharawa daga wasu tudanni ko a daga wasu rahuna ko hira ya haɗu domin da saharawa ce doka ta da sauko kusa ko su manyan manyan itace yanzu da fi baɗin zalikar mutum zai sauko cikin wannan rahin gebe din an ya tare da yake shina hagu hanya wa an ta zahiru ila makata shina hagu hanya wa an ta zahiru ila makata idan kana makka laisa bayanan masirin rasulun lahi sallallahu alaihi wasallam bin tsariki illa da bai tumi hajjin laisa masirin rasulun lahi babu tsakani tsakani inda manzon allah ke sauka wa bayanan tsariki tsakanin hanya illa da bai tumi hajjin in ba mu gudun jiha biki ba ke na ashe manzon allah ba daidai hanyar shi sauka ba na kayan da hanya a kone dai ka ɗauki dutse ka je ba irin ji wasu mai kangi shi a tsakanin manzon allah da wannan hanya din wa anna abdullahi bin umar حديث عبد ya faɗa wa zaɗu annan nabiya haƙiƙa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance ya zo shi a sauka da zikuwan inda aka ke zikuwan hanya ce shiga maka hanya ce shiga maka ana ce mata zikuwan yana an shigo maka kenan wani ya da manzo Allah shi na sauka hatta yau sai hashi ya gani wannan wurin a wani biyu manzo Allah na kwana na zikuwan wata in shigo ko ta shiga maka bai shigowa cikin maka sai ya tsaya na shi kwanta wai bai shi kwanta ya ya gari yadda ne subha ya sallaci sallah ta su bayan kila ya karo maka da lokacin ya shigo maka wa musalla rasulullah sallallahu alaihi wurin sallan manzon Allah zalika wannan Allah aka akan tudanni ga dukkan masu kaushi masu kargi la ta tunna didan da zai sama ba cikin masallacin da aka gina can biyu kwashi da sallah ba akwai wasu a wanda kasance duk ne na hukun kuma hukun mai ƙarfi to sama ne mazo Allah ta fata shi ta da su bayan can wannan kin da gidai a sallar da zalika kan wannan ala aka akan su da ne ga yusuf masu gauri wa anna abdullahi bin umar hakika abdullahi bin umar haddathahu ya fada mana ta shi ko na to ya fada ko mai uguba annan nabiyya hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama istakbara istakbala ya fuskanto ko da sai a kullu sai dare ku ko da sai dare ku abin da ake furkan ko a ko da sai jabali ya fuskanto wasu takwai bayan hanya guda biyu abinda aka ce ma al-fardatu al-madhalu ila al-jabal hanya mai shiga dutse ita aka ce ma fardatu jam'a furda jama'a furda take to da shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ta kabala ya mutanto tore da sayyid jabal wasu hanyoyi mun dutse allazi bainahu wa bainal jabal tawili wanda ya kasance shi a tsakanin da dutse wanda ya kasance mai girma na hawar ka abin da ya kasance shi a kaba bai shi kaba ba kada Allah majida ya sanya masallaci Allah sai ku ne sama wanda an kai wannan wurin shi Abdullahi bin Umar kenan wannan kauye da Abdullahi bin Umar na wata shi da duhu shi ta da Abdullahi bin Umar da an ka wannan wurin sai shi Abdullahi bin Umar kada Allah majida ya sanya masallaci Allah sai ku ne sama wanda an kai wannan wurin ya tsara majida hukumar masallaci da dalilin akamati wata ce yake su da ni wa mutum nabi sallallahu alaihi wasallama wurin sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kan yin hukunta da wannan wurin Allah la aka mace akan su da ni a sauda a wanda ta ce baka kina da da umin da aka mace a shaytan azuri idan za ka yi sallah daidai inda manzo Allah yi yace to za ka bar wannan su da ni kamar ainihin da zaki goma a wani abu hakon ta mutunta sun mutu da jin sannan kai sallah mustaqilla kana mai fuskantar arkuta ta ni wa'annan kawai bai na hanya guda biyu min da jibal wanda ke hutuwa cikin duki allazi da ya nufa bai da ta'abati wanda kusa ciro suna ta kare da ka'aba to wannan hadisi wanda mun kawo yanzu shi na zo da abdullahi bin umar kenan wanda yana neman tabarruki da wuraren da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanna duk inda manzo Allah ya tsara ke na abdullahi bin umar ya tabarruku da dinin al-amkidati shi ne ma albarka da wannan wuraren sannan kuma bayan wannan mun karanta hadisi da wannan ibnu walidi wanda fi su'ali da nabi sallallahu alaihi wasallam ya roki masu Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabiya fi baiti fi sallah cikin gida ne li yastahiza hu musallam da bishin kin wurin sallah wa ijabatu nabi sallallahu alaihi wasallam ila zalika sannan kuma zuwa Allah ta bare akan wannan wa fi hujjatun ala tabarruk bi athar shahina wa fi hujjatun cikin wannan akwai hujja cikin ka Allah a akan neman tabarruk bi athar na da ainihin gurabun salihai da kuma salihai duk inda sanayi sun ka zauna sun kai sallah ko sun kai ibada to akwai hujja akan tabarruki ka zo wurin da karshe shi kai sallah abin da gudun wannan to zo shi birnin madina inda mazo sallallahu alaihi wasallam ya lati da ne sai an yi layi wurin za a shiga layi in da yana ta raka ta tashin shi zauna wurin shi na tana raka'a abin in ya tashin shi na tana raka'a abin wannan wurin sannan kuma sai inda mun kawo wata rabari mazo sallallahu alaihi wasallam riwaya ta tirmidhi tirmidhi ya yi riwaya daga wannan abun na aukin yace manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai aka ce wajen rohani ya shiga wannan wurin masallaci na da ya sallah cikin wannan masallacin bayan ya sallah da sallah yace wurin ga yace wurin ga annabi sai shi ne sallah wurin sa annabi sai zo ka sallah cikin wannan wurin din don haka manzo Allah shi ma da ya zo nan ya sauka wannan wurin ya sallah an ce Musa alaihi salam shi ma zo wannan wurin zai da haji ko umra ya sauka wannan wurin ya sallah don haka hujja ce wannan a cikin rukuni asal salihina ana neman albarka ga duk kuma da yi ina sai yin ibada ana yi babu tare da mun samu wa Allah a wurin Hassan radiyallahu anhu an yi da shi daga wajen wani yaki sai sahabbai suka zo wani wuri ma ya su su bani sai aka sahabbai da suka ga su zuwa ga wani musa sallah sai ce ni ka faruwa sai suka ce mishi nan manzo Allah ya tabbata sallah manzo ne sai ce to duk wanda sallah ta kama in ta kama shi ne shi amma in sallah ta kama shi ne ba kashi ɗaya shi ba ba ta ya sallah ba kaga wannan mai kamar da hadisi da kamar na tsari kamar na hadisi da kamar na tsari to bai kamar da wani daga hadisai saboda shi ne daga shi na gudun kada baya kada wanda ke zakkowa baya to ki wani wani biya da tsaya nan yi sallah to haka ce a'a wanda sallah ta kama na farilla ya tsaya nan shi in sallah ba ta kama kan wuce ba yi ka tsaya ba amma kuma salihai wanda ba su kushe ba su tsaye muna suna koyi da ainihin ƙaurin ganin abdullahi bin umar ko kuma aikin abdullahi bin umar in sun ka zo duk inda ya kasance an karu salihin da zakuna guna salihai inda salihai suka ibada za su tsaya wani wurin su ibada yau hakan ga in ka tsaya kai ibada ga inda salihai suka ibada za ka samu za ibada kuma ainihin shi wannan ibn hajar al ne cikin wannan ya ce ni ibn umara aikin gar ibn umara ya dullu ala istihbab shi da dole haka mustahabbancin wa tariqo irin waɗannan wurin duniya da su ko domin a ibada gare shi ya ce babu na wannan shi da dole haka to da an ce mutabi na ashe in ka so yi ba a wata nyama, sai in yi wani abu da ya kasance na bid'a na ka saba mun a'idar da an ka shata na ibada mun ne amma in ka ibada yadda ka kamata a yi ta ka zo ka yi sallah da fulani ka ayi da kai sallah da fulani ka ayi kan wani Allah da ka shi wannan wani ko da ka shi wannan salihi ko da ka shi wannan annabi daidai kake abinda ba a so bayan ka tashi ka yi duk da wannan wani ka koshi ke kai wannan wani shi an kana ko shi a baka muni ko shi baka muni ba har sawa an kai ba shi wasu kuma da cikin littafai ne ga irin waɗanda tawaye ce ma lumma sun kai ba da yadda an karanta abinda an ka haramta na daga wa da riko abin kamar Allah sai ka bace ciki ga wata sheka in tura ka da dosa wanda shi an ka haramta amma da riba kasan magarubi an kaje shi ba halawa an kaje shi ba don haka ga duk abin da ta tabbata da a tabbata da shi abin da ta tabbata da a ba kada a tabbata da shi muna karatu kuma da sabani na malumma saboda haɗin kai ba na wata haɗin kai ba muna ambacin sabani malumma akan haɗin kai saboda ne ka ga kun ce ka gata kun ce wani gata ashe in kana da hujja wani da hujja ba kuma sanya mu hujja saboda hujja ba shi hujja to duk da wannan in an kai ka hujjar ka mai kai ta da ka to da shi ma shi da dake shi da hujja akan hadisi kana da hujja akan hadisi shi da hujja akan hujjar malami kana da hujja akan akan hujjar malami ka hujji malami ka za a bi da hujjar malami ka ga malamin ka shi kuma sha da malami ne wanda ke yabe shi akan hujja ne don haka hujja ba ta hujja hujja ba ta hujja inda ya kasance madogarar ku dukkanin ku alkitabu ko kuma asuna ko alai imamu ko kuma fin don ta da suna kun kace da abu ko kuma wani abu wanda kasance wani magabaci ya ta kai ko da shi ko kuma shi wani magabaci ya ta ya ko da shi ko ne to wani magabaci ya ko da ta kai ma kai yi da ta da magabaci to ba wani musanyawa akan wannan matsala ana ambaton sabani da ni itilami saboda a samu haɗin kai lalibin itilami ba za a samu sabani الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله قريبا مصباح الرحمة أو مكان من لوحديث البلبلة وكم مقام أبدا للنقلا وليس بالمال سوى الزكاة hakun wa filin ma'ani a nisikati an mutanen ko kuma san ainihin intilabi da an ka samu ga mutane to mun yi bayani akan intilabi da an ka samu wajen isnadi to ga misali na aka yi intilabi da an ka samu wajen mutane mun dai kuɗi cewa al-intilabu mujibun lisal ibn hadisi intilabi shi na gudanar ne hadisi to sai ce intilabi wanda an ka samu ga mutane nan hadisi don ba zai hadisi ne bismillahir rahmanir rahim wanda ya kasance a wajen mulkin ya rubuto an da auzai daga auzai auzai ce ka taba ilayya katada katada ya rubuto ni hadisa ta hadisu kina faɗa ni anna ala da hakika ala da hadisa ya faɗa ni anna ku hakika cewa shi sallallahu alaihi wa sallam wa abi bakar wa umar kulluhum yastasihuna bilhamdillahi rabbil alamin dukkan yau suna fara karatu su bilhamdillahi rabbil alamin la yadkuru da bismillahi da rahimi ba su ambaci bismillahi da rahimi bi a wani qira'ati farko ka ko la bi akhiriha haka nan kashe ta bayan ya kawo wannan hadisi wanda ya kasance ba a ciki ne ka taba idan ya kasada ba a san katibul kasada ba sannan ba a san da ka fita dan ba bayan ya kawo shi sai shi ya koma da waya ko hanyar waje dai wato daga ainihin shi wajen dunin mulimin wato min da dinki ishaqamni a to a kamni a gidan إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يبقى أبي طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس عن النبي صلى الله عليه bayan ya kawo wannan kuma sai kuma kawo riwaya ta wannan ana malikun da aka radiyallahu anhu min daliki daga hanya ta mita kyau malikun da aka radiyallahu anhu an kuma ne an anatin an kuma ne an anatin kala sallaitu wara a abi وعمر وعثمان كلهم لا يذكرون الله الله wa kuma an an ka tada an an jihar nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallaitu alfa sallaitu alfa nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa usmana wa fi riwayatin wa usmana wa fi riwayatin la yusur usman wa usmana da usman kulluhum يستفتحون بالحمد لله رب العالمين يمكن suna farawa بالحمد لله رب العالمين da alhamdulillahi rabbil alamin ya tafi gona kwani da alhamdulillahi rabbil alamin ya la ta aure lafi to shi yace wa mutum a mutum ko kuma san ne a inda rabi da aka samu ga mutum bin hadisi bin mala hadisi na basmala wa maza bayani ne ya wuce mu'allalan hadisin da illa gare shi da alati wa ta ga masu waya hadisi akan cewa da biyu a yau karɓar Usmana mutum za su wani suna yana malami lafiya wani gida ce lafiya ya da to cewa lafiya wani gida ce lafiya ya da shi aka sabani wasu maluma sun ce wannan namun da aka samu ko ne ba ce wanda ba tabbatacciya ba amma an samu wanda nari da riwaya ta malikun alasi an samu wanda nari da riwaya ta wani dunnu mulimin da dalilan auza'i auza'i an ta tada ta tada an alasi daga anas ah, sannan kuma an samu wannan namin da wurare daban-daban sannan kuma an samu isbati wanda ya kasance babu rabi cikin ne kawai ya san su kuma da alhamdulillah rabbil alamina shi a wanda muka samu da ya fashe da babu nabi to duk da wannan sai dai wannan kan da zuba da annabarin cikin a dukkan karu sharhi na mu'tama ne shi to in muka tafi da ruwayoyin da wasan tsakanin masu nabi da isbati hadisin ga yayi kaura saboda ni wasu na cewa sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa ibnu usmana wa ba'dhum لا يكون عثمان وبعضهم يقولون فليجعل النبي كلهم كلهم يستفتحون بحمد الله رب العالمين وفي رواية لا يهون بسم الله الرحمن الرحيم وفي رواية يقولون بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتحون بسم الله الرحمن الرحيم to kaga ce to kun kunna hadisin da sun kai kawai da haka ashe hadisi ya kasance ya wala kai da kace hujja na kai da kai yi da zaki da zama hujja gare ka shi ma mai zama hujja gare ka saboda hadisi sun riga yayin da an samu riwaya wanda kasance an tambaye Allah radiyallahu annu an kace wani ya tambaye shi ana ce mishi a Abu Bakar maka ya tambaye Anas yace shi ni manzo Allah kan fara da shi wajen sallah shi shi na farawa da alhamdulillahi rabbil alamin ko shi na fara da la ilaha da yace kai ne tambayar da ban sani ba da yace kun babu wani tambaya irin wannan in ba kai ba kai dai ka fara da irin wannan tambaya ba samu da irin wannan tambaya ban ba kai ba to daga dai wannan hadisi dai ake ne irani da shi duk da hadisi shi da itirafi wato hadisi shi ke nan da aiki da a ci ba za a yi ci ba saboda hujja ba ta yin hujja waɗannan zai ba su ƙarfi na waɗannan mazaizai masu ƙarfi na kuma za a ɗauka wanda a bari don haka ba a ɗauka wani a bar wani sai ya ce wani su kuma ne zuwa zakka da shi na bayani a kan hadisai masu itirafi ga izina a gaba da su ba ga izinafi ba ya ce wani su kuma ne zuwa zakka ce haƙƙun wani ta haƙƙun wani su filma da haƙƙun zuwa zakka ce ah, sai ya ce ƙarfi mai tafini walan ta filma da zuwa zakati walan ta ba wani alhaki filma cikin kuɗi zuwa zakati in ba zakka ba wannan hadisi hadisi na wanda ibnu majah ya rawaito a daga hanya ta shuraifu shuraifu shi kuma an abi hamza abi hamza an sha'abi sha'abi shi kuma yayi wannan riwaya an fadi mata da take kaifin radiyallahu anha qala tashi كان كان النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس في المال حق سوى الزكاة wannan ita a riwaya ta ta wannan ta ibn majah ita kuma riwaya ta cin diga ta zuwa wannan mali suwa a wannan mali an diga ta ko ya inda mali la haqqan suwa zakati inna mali inna mali na harkar zuwa zakati ita kuma riwaya ta ibn majah laysa fil mali haqqun zuwa zakati laysa fil mali haqqun zuwa zakati ibn fil mali haqqun zuwa zakati ga nan ga ibadi wanda ku doka kuma duka ne su kaga wannan a riwaya ta ibn majah riwaya ce wacce kasance a min tariqi shuraikin an abi hamzata an sha'abi an faɗi mata bin tafiya ita ma riwaya tirmidhi riwaya ce min dalilin an abi hamzata an shabi an faɗi mata bin tafiya dukkanin su kuma wani su ne su ɗari ita wannan hanya ya amma riwaya ta wannan inda ilmali hadan to da ka ita riwaya ta ibn majah riwaya tirmidhi a riwaya ta ibn majah laysa fil mali haqqan laysa fil mali haqqan to لم المال حق أسوى زكاة يسأل رواية ابن ماجه رواية الترمذي إن المال حق أسوى زكاة وكما من معلوم في هذا الكلام بين العلماء الابتلاء وجوب التأييد الحديث sauran mai gudun ramiya hadisi ce a shi hadisi kake da ba za a yi shi ba sai wasu malama kuka ce to sun yi kaura ni muka ce a fara yin shi rayuwa ya ko sai suka ce a don mutum a ce shi rayuwa na nan ga yau da zai yi abinda an haƙore in ma da haƙƙo lalle bi ma da haƙƙo sai zakati abin da an hakuri na daga alisi ba babu abin da aka alhaki cikin kuɗi ba da babu wani alhaki cikin kuɗi ba da ka wanda ke da kuɗi da an an a a tsaka ta da an da ko shi ko shi haiwaya inna lil inna mal haqqan zakati akwai wani alhaki wanda ba zakka ba cikin kuɗi banda zakka akwai wani alhaki an kada ka tsada wuri kenan wacce ne gudun shan ruwa a a cikin nan sai ba su yi kawai ba babu gaba don haka sai malum masu ce ai akwai gudun lara ta zo riwaya da zurfi ya kasance da mazo Allah ya kanta ne ka take da kaga ba ba wannan fatu bin bin duk san yau ana karuka ga mazo sallallahu alaihi wasallam ta ruwaito laysa fil mali haqqul zakati sannan kuma ta ruwaito fil mali haqqul zakati sai aka ce ai wannan hadisi inna fi mala la ya'tu zakati da manzon Allah ya karanta shi don ta riwaya sai da cewa ata mala ala kullihi miskina wa inna wahdiya wa in shita in ka so ta karanta fa qara'a wa ata mala ala kullihi miskina wa inna wahdiya inna ma tusibu bil wajhi Allah la nuridu minkum jazaa wanda ke ba da a kan shi da sun wa ata mala ala kullihi miskinan wa yatiman wa adilan a cikin da ka tsaro kenan ko ba zai tulbani ba a cikin da kaga inda tulbani da aka so da kace ne shi dani alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa sallam wannan ya ce a wata limana al-istiqali wata limana an yi riwaya inda tulbani da aka so da kace an istiqali daga an shi akramakallahu yana da tambaya game da cewa sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma ce wata ake yi kada halimu an ba ba dole ne ne wani shi na tambaya a kan asalin sanadi abinda aka ce ma'asalin sanadi wato abinda aka ce ma'asalin sanadi wata shi ne adiba rawi wanda ya wuce hadisi sai adiba rawi wanda ya wuce hadisi sai a gani shi da duk nan shi aka ce masu musulmi sai adiba rawi wanda ya wuce hadisi a gani shi da duk nan ko kuma ba shi a shi a ba'u shi aka ce masu musulmi shi za adibi kawai ya aka ce adiba masu musulmi watan sai a ingantar da hadisi sai a ingantar da hadisi saboda watan hujja da niyya watan shi na ke gari ba Allah gani sai habari للثبوت في إناته يجلب على الذنب كذب الخبر للثبوت في إناته يجلب على الذنب كذب الخبر للثبوت في إناته شاكك كما أسأل ko kuma ana ce wa asalin sani wa da tsarkuku Allah da bihin sahabi yin da sahabi shi ne ake ce asalin sanadi kamar da sahabi inda an samu shari an samu sahabi ko asalin sanadi daga shari zai fara saboda a samun gurin gudun su shi ma da shi da kan a karamatin lamba Allah yana neman alfanka ta a yi mana karin bayani game yadda ake yin game da yadda aka yi zaman sallah saboda na ga wasu na wani suka so wurin yin to shi ne zama da sallah shi a jirwayoyi daban-daban abin da kawai an hana iya aji wanda ake kanin sujada da sujada kamar yanzu alimtari in kai sujada sai ka dawo ta tsugunna a kan tunan da mai a kan doga ga ya samu kashi an hana zama na farko wata za a mai da kafafun kehi a sai a mai da kafa ta hagu kehi ta dama tana samanta. kuma shi a zama na farko kuma shi a zama na biyu da riwaya ta Abdullahi bin umara akwai riwaya da ta bayyana da cewa zama na farko wata za a yi masa hagu kehi yana haka mai kehi sai a zauna a kansu dukkaninsu gaba ɗaya ba a lokaci ba ta sai a yi musu haka sai a zauna da gare su an gane wannan ku to shi kuma zama na biyu sai a mai da kafa ta hagu gini ta dama ita kuma ala kuma gare ta ta shiga fitar da kafa ta hagu kafa ta dama ta sama wannan shi a zama wanda aka yi ga zama na biyu ga wata riwaya shi aka yi ga na farko shi aka yi ga na ga wata riwaya ta farko idan aka dawo za a wasu hagu haka Yadda a zama a mai da guda ɗaya a guda da guda duk wannan ruwa ta inganta akan wannan amma malikiya sun ta akan dukkanin zama watan zama na sallah dukkanin ne watan din ibtari yanzu ga mazamnin ka na hagu da kasa mazamnin ka da dama shi kuma ka ɗauke shi ka kashi kama ka na hagu ka aza da dama a ta ya zo ta hadisi hakan ko da haka malikiya sun in ka wanda ya abin ga ya zama kuke zai zai zai ba a masanya mishi abinda aka hada da ta ba. mai arzikin wannan yana tambaya game da cewar da wasu ke yi in an kayi rasuwa idan aka zo wurin gaisuwa sai a ce ba a gaisuwa sai a dawo daga makabarta a tambaya wannan kamar yadda ya zo cikin a littafi da wannan imamu nawawi cikin sharhi na muhammad al-mayyumu ya yi bayani akan ta'aziyya ya yi bayani ta'aziyya ta gaisuwa ana yin ta bayan an dawo da makabarta ya ce amma in ya kasance mutum ya rasu wanda a da muhimmanci kwarai ga addini ko wanda a da muhimmanci kwarai ga mutane wannan tun kayan a dawo da wajen bisa an samu a gaisuwa a ce Allah shiga fata wani Allah ne kawai ne babu komai ana yi shi na nan cikin majamu shaki na mahallar da imamu lauri cikin bari da dan na koma a to abinda annan a inda aka riga aka yi sallah ya ta riga wata sallah ta samu kuɗiyarka abinda ba ta yi ba a yi sallah ba ta gawa a cikin sai ka ne yi izini sai illa an yi dawuni sai su tsaro ta kwarai da gaske kama su kama su wannan ba sai ka ne da ba amma dai ya ta riga aka yi sallah shi kenan an samu kowa sallama da mutum wanda kuka gaggawa ya samu lafiya samu lalata to ba shi bisa eh, da na kuma game da asawaki ya aka yi ne saboda na ga wasu mutane sai an shiga sahu sai su safarce su suna yin asawaki to shi asawaki dole malu masu daya ya tasbanta su kawo su suka farko gabanin fara da wannan da farko asawaki da tuwaki in ka kare jawabi ka wanke shi kare sannan ka fara alwalarka ita sifa ta ce sifa ta biyu kuma ka fara wanke hannuwanka in ka wanke hannuwa ka zo jan kurkur baki sai ka ɗauko su a zuwa baki in ka wanke sannan ka murmura kurkur bakin ka ba sai ka tsaya ta kawa sifa ta biyu ke sifa ta uku kuma sai ka kare alwala gaba da sannan ka yi baki manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula ana ashqa ala ummati da amartuhum bi siwaki inda kulli salati wa fi riwayatin inda kulli wudu'i don haka da duwanda an da ya cikin wannan guda a amma na gani cikin aunar ma'adodi shirki na abu dawuda a umarun a wannan abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ya kasance shi na yin tsaye cikin roshi zuwa ya ga shi ke na kaga wani zuwa na na yi bincika saboda na yi ta bincike na yi bincike amma cikin aunar ma'adodi na yi wannan hakika wuce da ko cikin ko abu dawuda ya kawo cikin nasi amma ya ce zagayen shi wani mahudi sai yana abu da yake bi aka ce wanda bai samu bai samu tuwaki bai samu da alhudi shi da ya sami shi tuwaki ana yi daidai da yasa ana yi daidai da tuwaki kana yi da kyalle sai ka samu kyalle sai ka yi tuwaki amma dai abin da ba a so a da duk kuma a yi sannan game da sa karatun alkur'ani ko zikiri ya zama rinki ko ana yi a ba a sa karatun alkur'ani ko zikiri shi zama rinki wanda rinki kan ke ko a ba a sa shi kasance shi ne da ke dan haka haka nan an bai qur'ani hadabi ba shi an mahadumi ba qur'ani kuma shi an mahadumi shi aka bauta ma shi aka wayar jama'a to in kasance kasa a kira'a ta alƙur'ani cikin hansasinka idan aka idan aka bugo ƙur'ani da cikin ana kiranka ai ƙur'ani za su ana kiranka dan kenan sannan ne kuma an saba wa umarni an saba wa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala daga cewa idza idza idza quri alqur'anu fastabiqu lahu wa antum ku quri alqur'anu idan ana karanta alqur'ani fastabiqu lahu ku saurare shi wa antum tushun ku saurara kuma ku shu yau ga umarni na saurare ga umarni na shu kuma ka gama shi da ainihin doka ne an bugo maka baka saurara ba baka yi shu kuma ka tashi wannan aya ta alqur'ani ka ɗauki kira in ka ci ba yau kiran da aka yi ma ya yi da umarni na Allah kiran da aka yi ma ya yi da jin da an ce kawo alqur'ani to ba saurari alqur'ani ba ka yi shu ba kuma ka yi da aya kuma ga shi wannan batun da zai da shi cikin alburhan bi wannan qur'ani ya ce aya tana jiran aya aya tana jiran aya idan an karanta aya ko aya ko tana jiran ta don haka aka ce mai karatun alqur'ani ya an kai mai sallama kashi amsa sai dai irin kiran sallah man sami azabar ali an haka sun bai kuru mu'mina ba tarka man sami azana qari'an haka sun bai kuru mu'mina ba tarka amma ba a doka alqur'ani an an kana tuwa da alqur'ani ka sa aya alqur'ani kuma aya ta riga ta zo sai kace ta su ba yake da mutum ina a hadu juro ina ban mutum da da fara alqur'ani ba su ko ta ga ban wannan sun da mu ina ba ina ba ta da mu ina ba an juro ina bai da shi wannan hukunci na Allah to ka bar kira na umarnin Allah ka tuwa kira na wani Yanzu a yi wannan kenan don ka ga wannan ya zama kamar wulakanta ayar alqur'ani wannan wulakanci ne ga alqur'ani kamar da qur'ani shine hali da ba kama hadisi ne ba Al'kur'ani ne ma gare shi ana rubuta wa Al'kur'ani, amma qur'ani bai rubuta kowa ana alqur'ani ne ma amma Al'kur'ani bai kowa ne ma an ce yana wannan ranar a goma kai ne ma ne ma ne ma da ranar a goma zai ke shirin gama Allah don haka da ake yi wannan haka ma ma da inda salata inda salata تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر وذكر الله أكبر ake yin wannan to shi ke nan kaga ba a san zikirin Allah gare ni ba ba a san alqur'ani gare wannan kuskure na wulakan ta ayat alqur'ani na wulakan ta sannan kuma zikirin Allah na subhanahu ta'ala ce wa ana ko ba a ba a ce yabon annabi ana tawa babu komai ana tawa a ce yabon annabi saboda ba qur'ani na ba da shi na ba yabo da na mazo sallallahu alaihi wasallam a ba shi halatta ta dauke da wuce da malaki ya ce game da mata masu aikata da allura ko kuma su sha wani magani domin kashe haihuwa gaba ɗaya kuma da yardar mazaje su shi wannan ya halatta mun yi bayani tun cikin kitabun hayani cewa ta kalilun nasi haramu shan magani domin haramta iyali an haramta sai ba ya kasance a kowace illa da rashin lafiya wanda ya kasance ila a rutsa ana shan magani saboda abin da tazara ta haihuwa domin gudun rutsa wannan babu komai magani da aka sha saboda rashin lafiya amma dai ta kalilun nasi maluma sun yi jima'i a ne yanke wajen tambaya a taɓa yanta da lokaci mai tsawo ita ce ya koma rubutuwa game da cewa alal kammalan ya halatta idan aka biya sadaki mutum ya taki matarsa. mun yi bayani ba shi halatta idan aka biya sadaki mutum ya taki mata saboda biyan sadaki ba shi ne aure ba biyan sadaki na kai biyan sadaki bai zama aure mun ba ta hujjoji hujja ta sai ita ce ka biya sadaki amma ba a daura ma aure da wannan mata ba da alal misali idan ka biya dakin nan sai kasance ku samu sabani da wannan mata shi da alal misali ka samu wato daga hito ɗin ɗin ko ita ko kuma kun samu sabani tsakanin ka da ke kasance ka ba ka iya zama da ita ba ka yi auren ta sai ka ce kawai a mai zama da zaki idan aka mai da zaki ba ka cewa ba mu ko ta da za ka ke ta iyayen da ba su neman ta da take in ne kawai za a mai zama da zaki haka nan ka biya dakin an aika uwaye sun zo sun yi magana akan magana ta aure wannan magana ta aure alƙawari an ce mata maganar rana ɗaurin aure da ke za a daura magana ce ta alƙawari a kan to wannan magana ake ta alƙawari aka da su zaki aka biya su zaki aka yi al'ada abin da aka yi na al'ada kamar irin jahil abin da ya kama da wannan da aka yi a tsari sai ku samu saɓani da wani mata ne sai ku samu saɓani da ita za a ce a mai da yake ne kai wa mai zai yi tunana a mai da yake a mai da ne. ba mu mutu da lafiya ake nan sannan da an kai lege aka kai ta zaki aka bada ta zaki aka kai lege in Allah ya bada suwa ko Allah ya bada suwa ba mu gano tsakanin ba a cewa ai ya biya ta zaki don haka ga adiba a gani a mita adin a raba gano shi da imiloniya na shi kuma ya biya ta zaki matsalar sai dai wa sun kuma ta da mutuwa a su gano kenan ta ce ala zama ne ba ba zama ba gado a ce babu gado ta tsaro aure ko a ce kaga ba mata ta ta ba da mata ta ta tabbas can matsala ta inda shiga su ya bai da an kamar ta bai da tsaki ne to da ta kasance mata ta ta da lalle a cikin tsayar wani da da ta kasance mata ta ta in yi muka a kogaro in yi mutu a ba mu to mu taba ganin an rubuta kusan da da suka dace suke ban irin wannan ko su da wucewa akwai ne to sai bayan wannan maluma suka ce to me a hukuncin wanda ya samu rukuni ga mace ta karkata ta gare shi wani zuwa ɗan ne shigo ciki ya amshe shi bayan an biya zaki da shi wa ne ya ce wa ku suka a hikifatu raki na kan wadon da ya da ana buɗe auren wanda suka karkata wani ko da ba kada su zaki ba to gargashin wannan sai har shi ya ce sai a diba a gani shi wanda da an ka samu rukuni ta karkata ga wani ya ji ya sadaki ne ko ya su daki ba wani zai ɗanyi ne an shi ka shin sun waye ne sun kai sun ka ba shi daga ne sun kai an su ce yan akwai wata maza a wanda sun ji ba sun kai wannan sun yi makaroni in ba wa maza sun yi haram an to shi ne ba shi ko da haka ɗanyen gaba da sun mata yace abin ta mai da zaki ne ko kuma abin ta mai da abin da ya kashe alhali ki ya samu yau tahida an tafi shi zuwa wa ruwani ya sa amma alƙawarin da an kai shi na cewa shi bayan zaki da ɗan mai hali za a dora da shi su ko sa amma alƙawarin haram na shi ala kulli halin in ci a mai zaki ya haram ta ya haram abin da na shi ko don ka shi ke nan ta ga biyan zaki da zama wuri an ce da wannan ya an ka samu an ka irin wannan malama da su ke yin shi ne an yi rubutu akan wannan. Allah ya kamala, ito na kwalaya. da kazzabul asawa yace tambaya ta ita sha maliki yana da hujja abin da hujja ta samu wata shi da cewa manzo Allah shi da cewa wata mai ummul koma a karfi wanda shi kowa karatu shi ba masalla sannan kuma da kamar da abin da kama da wannan hujja da suka yi shi kanta wata shi ne shugabanci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa a abubakar radiyallahu anhu ya kan yi abokan shi ba da sallah tare da abokan cewa akwai ƙura'a da yawa wannan lokaci sai sun ce ko ai ta an ba an sayo labarin sallah an sake izinin da ba mu kura na ba wa masu karatu amma da ba da samu masu karatu manzo Allah bai kawo ba da sallah ko bai bayar sallah ba ya kan ba a ce yawo da sallah sai ga iri ne iri yana da yake sallah shi mutum ba da radiyallahu anhu ko janje ko janje ta hadisi masu cewa akwai suna da bujjawa wanda ba babu kuma suna da hujja ya haka mu dinga wasa ta malikiya ba a da sallah saboda ba ba ba kuma a ke musu zata a tunda da mun kai a ke musu zata sallah ana magana akan hita wa tilin yaro ko mai a cikin nan a cikin sallah da sulubi shan da manyan ba da a shi abin da an wajibi su da shi ne ya ce alaska maza ina son game da yin alwala da ake cikin yuji gashi an ce kuma makaruni ce kuma ga shi makaruni ne ke bada shahi ga shi kuma hadisi ya zo la wudu aliman la ya koyi kuma layi sai ya ce to ya za a yi akan wannan kuma an ce makaruni ne to abbatun allah da za a yi cikin mutuwa kuma ga shi an ce la wudu aliman la liman da ya koyi kuma layi ina ya da gwarbatin hadisi inda ta ce wanda ya kasance hujja a ga da zama ya yi alwala farko ya kuma ta kawo ne kashi eski yau tana ki sai tambaya ta karshe da ke ina son ƙarin bayani game da cewar da ake yi in an yi sallama an ce wa mutum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ce amin mintin nan da zai cewa wajen cewa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in yace amin daidai shi in yace amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi da ala barakatuh daidai shi in an ce ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai ce amin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daidai Allah subhanahu wa ta'ala wa fa bi ahsani ma بأحسن منها أو إن ردها إنما بنية فحلوا بأحسن منها وتنكم سلم وميد سلم ورد كتابه يا جماعة السلام عليكم تكتي آمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته da ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba haka ce ma yi zafi. sai ka ce mai wajen ce ma, dan ba mu da yi wannan babu komi sai a sanar min hawa wahayu da a sanar min hawa za mu rike shi bai za mu yi tumi da yesu wahayu da a sanar min hawa assalamu alaikum kuke alu wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yace amin oh ya tsaya bakin amin bai ce amin ba ai shi na kan gada yi kuma ni shi a jawabin da ni wa idza quyitu bi tahiyatin fa hayyu bi asan ha shi in kace an magana azaba ba azaba fara ba ita ba sai assalamu alaikum ba za ta yi ba sai kace amin kare da kai wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai haba ba da kasance ki yana akwai abin da kace an daga an yi an tsaye shi sai haka na aka yi an ya kan shi akwai ababen da yake ce ba ya ce ba duk wani kana yi ba salawa yanzu in ka suna wani abu da ba wanda kuka kara da dida don ka ba ya ba abin da ba abin da Allah ce ba yi yi hasar ka ba ya kace ba ko don haka sun da ba ya ce ba shi ba ya ce ba akwai ababen da yake ce ma zai na an ga ya ce su a ba wa kani akwai abin da ce ba ma na ba ko ha da yake in kai tunanin kai da ya kamata ka wanda an bai bai kusa in ya a hasan da ko hasan Mun ba Allah noma ba. da Ana an kuma na an an ta yi. mu raba wanda aka yi zanen gaba ya sa a mu Noma mu raba mu ba daidai suke shari'a ba. Bayani akan noma mu raba matsala shi ne zuri mai yawa. dan lokacin gaba bai kuma ana ya bari har da ya gani don kuma kuna ya hamu ta ya gani duk guda ne da tarbiyya ta umra da tarbiyya ta haji duk guda ce da bai kala kuma da bai kala bai shi ne kala kala kai alhamda laka mulku la shi ne kala sai wani iska ya tunanin wani abu da kamata ka kara ka kara shi ma ba mai koha ba wajen tafiya ya gani mun ci saboda yanzu suna ta yake na halatta ya sana Madinatun, to in yi ta Madinatun ya ce ni kawai, ko al-Madinatun

duk a dalilin ke gudun nuna amma wani mushi a cikin suna in ka fuka da hamsa gaban ku اللهم اهدنا المصلحين ولإسلام الفارجين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين